alaikum wa wabarakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna matan zamani shirin da yake faɗakantar da mu ilmantar da mu gami da nishaɗantar yau za mu magana ne akan illar abokanan miji ba wai an ce duka ne aka haɗa ka zama ba tunda menene ai kai ne abokai da abokananka ka san halin kowa to yana da kyau a matsayinka na mai gida ka san wani kalan aboki za ka rika kawowa gidanka kar ka yadda ka mayar da gidanka ya zama kamar kasuwa saka ka kawo kai ne ka kawo wancan sharar ka kawo wancan wani in ya zo gidanka da zuciya ɗaya wallahi wani ya zo wani ba zai taɓa zuwa tsakani da Allah ba wanda kawai zai ga matarka ta burge shi ya rinka ayyana wa kanshi irin baɗalar da za su yi wa iyazu me amfanin wannan abu yana da kyau kai a matsayinka na ɗa namiji ka killace matarka ka san matarka sirrinka matarka ita ce um, mutuncinka ka kare mata mutunci yadda ba za ka bari a ci mutuncin yarka ko a ci zarafin yarka ba to kar da ka taba bari a ci mutuncin yar wayansu ma'ana matarka kuma dan Allah da annabi yana da kyau duk lokacin da zaka to da bako gida abokinka kenan ya kasance ka faɗa wa matarka kuma ka ja mata kunne dan wani sai mu mata muna da kiyalis ka ja mata kunne ka ce wance eh zan yi abokai ko kuma baki na za su zo amma in sun zo ga kala shigar da nake so ki ba na so ki rinka exposing ki har su gani ko wani abu shidan ya raya muku wani abu kuma wani sa'in mace ana cewa shi shedan ce shedan ce wallahi sharrin mace ya fi na shedan sai bi da dukkan ce inna kai da kunna azumi har kowane sa'in mace za ka ga abu a zuciyarta ta raya mata abu kawai ta yi to kai a matsayinka na ɗan namiji sai kana haƙuri kuma ka rinka sanin da wasu kalan mutane za ka rinka mu'amala a cikin gidanka na sunna ka rinka sanin wa'anne irin mutane farko ma tukuna kamun ka zama mai kawo abokanai sai ka karanci matar ka wace kala ce in ka karanci matar ka wace kala ce sai ka bi da ita ta hanyar da ka ga ya dace hanyar da ba za ku cutar da junanku ba kuma hanyar da ba za ku shiga hurumin ubangiji ba Allah ya sa mu dace Allah ya bani mu ikon